أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقيقة وشن أكو ربعين الأول hijirar annabi rahama sallallahu alaihi wa wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda ya zo daidai da bakwai a watan sha 11 shekara ta 2020 daidai Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara a tsoron a wannan masallaci na alhaji salisu mu'azu wanda yake unguwar yan kaba haɗe da daura da yan turmi nasarawa lokal gammanta a cikin birnin kano domin gabatar da karatun tauhidi daga littafin makutasarul al'aƙida al-islamiyya na Sheikh Muhammad bin Jamil Zaino a bayan mun darussa daidai darussa ɗaya wanda idan hikimar Allah ta yau yau mu yi darasi ne na biyu. a darasinmu na 21 20 daidai mun tattauna akan kan shirkul asghar menene karamar shirka ita dai ta arifin shirka ne iri ɗaya ne sai dai kuma akwai kambamemiya miya ko katuwa akwai kuma ɗan karama shirka shine muka ce musawatu gairar lahi billahi fi mahuwa, haƙƙun lillahi daidaita wani Allah da Allah amma ba a komai ba aka yi shirka sai in an yi shi a cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah duk abin da yake haƙƙi ne na Allah in ka daidaita shi da wani a ciki to ka yi shirka ko ka sani ko baka sani ba illa iyaka ka zama mushriki ko baka zama ba da akwai ko baka sani kai ba amma dai wannan shi ake cewa shirka to dai muka ji cewa akwai karama akwai wato babba bayan mun ji a baya cewa illar shi ne idan an tafi wuta ma ba tare da tuba ba ma'ana an mutu ba a tuba ba in aka ba kunshi lahira a haka in Allah ya tura shirki wuta to ba ranar fitowa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljanna duk wanda ya shirka da Allah Allah ya haramta masa aljanna inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa inda shirka aka yi da shi amma abinda ba shirka ba shi yake gafarta idan tunda ba gafara ga shiga wuta dindindin kenan Allah ya kiyaye to sannan muka ji hal juzul halaf bi ghairillah inda muka kwana kenan a ranar cewa darasi na 20 shin ya halatta a rantse da wannan Allah inda har muka ji ɗaya daga cikin magabata ko sahabbai yan ajin farko a wannan al'umma wanda shiriyar ita ce shiriya wanda bin sawunsu shine tsira to ibn mas'ud yana cewa in rantse da Allah ina makaryaci ya fi min in rantse da wani Allah akan gaskiya in ka rantse da wani Allah akan gaskiya ka yi shirka in ka rantse da Allah akan ƙarya yanzu laifin ƙaryar wanne ya fi girma da laifin shirka da laifin ƙarya shi yasa wannan sahabin yake cewa in rantse da Allah akan ƙarya ya fi min da in rantse da wani Allah akan gaskiya to mun ji hukuncin rantsuwa da wani Allah har ma muka ce kai rantsuwa ma ko da Allah ne rantsuwa sunan Allah wani abu ne mai tsada ba kowane lokaci tasiwar ka sai ake fito da shi ba a jefa shi a'a sai ma in an ba a yarda da kai ba sai inda kake da san in ka faɗa ba za a yarda sai ka hada da rantsuwa ko an ce ba a yarda sai ka hada da rantsuwa amma haka nan kawai ka saki harshe wallahi tallahi billahi la ilaha illa kai komai naka da rantsuwa suka ce akwai wulaƙanta ga sunan Allah muka ji cewa ma akwai wasu mutane wanda su uku ne nau'o'in su guda uku ne Allah ba zai kalle su ba ba zai magana da tura tashin alkiyama mun ji daga ciki akwai almannanu ya gori wanda in yayi ma sai ya goranta maka sannan sai muka ji akwai almin bi silatahu bi halfil kazi akwai mai saida kadararsa amma da rantsuwar ƙarya sannan muka ji akwai almusbil izarahu wanda yake sakin tufafin sai yana jan kasa to kaji da rantsuwar ma kenan tana da hukunce hukuncenta ba haka kawai ake yin ta ba ta ci barkatai kusan in ce wannan shine summary din karatunmu da ya gabata yau kenan a mu na 21 zamu tashi inda malam yace a ƙarshen shafi na 27 hal nalbasu alkhaita wal halqata lishafa'i ko lishifa'i shin za mu iya sanya wani zare mu daura a jikinmu ko mu samu wani awarwaro ko ka wani kambu musa a jikinmu don neman waraka ga wani ciwo ko kariya game da wata cuta karka sami cin za wannan shi ne tambayar yau jawabin ansa malai ce lanarin zutu kuma ba ɗai kanwar biyu ko mu naɗa wani zare ko mu sa wani kambu ko wani awarwaru duk yake ba za ba zare da abin da ake nufi za ga akwai zare da ake daurawa farin zare ana masa kulli kulli sai ga an daurawa yara ko maganin zanyi ko maganin danshi ko da wasu abubuwa makamantan haka irin masu zuwa kauyaki da kuraye ko da abin nan su suke sayarwa sai ga ga yaro a kan fo amma ga shi da wannan a jikinsa wani ma da layu a jikinsa kuma sunan Allah ne kuma yana kan fo a tun daga nan ma kasa an bata hanya akwai matsala in ayar qur'ani aka rubuta to an daura masa gashi akan fo da ita kuma dai mallan ya ce na lanar bisu kuma ba za mu sa su ba to kamar yadda muka yi ta faɗa a baya ba faɗar magana ba ne gwaninta menene gwaninta kafa mata dali kawai mallan ya ce mana ba za mu sa ba a muna bin sabashin bashin shi addini ai ba da ka ake yin sa ba dan qala Allahu ne qala rasulullah Allah ya ce manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam saboda malam da ce ba za mu sa ba ke sauri yawa maganar sa kirki yace li qaulillahi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukacin sarki inda Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa in yamsaka Allahu bi burrin in Allah ya shafe ka da wata cuta ko ya nufin shafar ka da wata cuta to fala kashifa lahu illahu ba mai yaye maka idan ba shi ba kenan kaga wancan kambun ko wancan zaran duk ba za su yaye ba fala kashifa lahu illa shi ne mahallin shahid din malam dalilin sa tunda in dai za a sa wa'insan dan kariya ne ko dan jawo amfani to in Allah kuma shi Allah Qur'ani ya ce in yantaska Allahu bi dhurrin in ya nufin ka da wata cutuwa ko ya dora maka to fala ka shi falahu ba mai iya yayi maka wannan cutar illa wa sai dai shi din za a koma kaga kenan tuni ya kawo ya kawo dalilin magana sai ya tashi wa'incan wato abubuwa da mutane suke yi dan neman kariya yawwa kamar yadda ya ce in ya baka wani abin bayarwa ai ba mai hana ka in ya hana kafa ba mai baka to haka in cuta ta sauka ba mai dauke maka ba bai dauke maka ba duk abin da za ka kama kafa in dai ka yarda in ya baka ba mai hana ka a san jefa to nan ma jefan ka yarda in ya dora ma ba mai yayi ma sai shi kawai sai dai idan da dalilai da asbab da yace abi shari'a ta yadda ka bi sosai kai kuma an kabi su ba su ne musabbabin ba amma kai abin da zaka iya ne aka ce kai in Allah ya maka gamda ka sani tunda ka bu umarni sai sanya maka waraka a haka amma dan mu gane ba duk musabbabi bane yake zama magani mun sha faɗa sau nawa kuna da cuta iri ɗaya ciwon kai yake damun sa ciwon kai yake damun sa ya je an ba shi magani ya warke ya gaya masa maganin ta ta na kan bai warke ba inda shi musabbab maganin shine cuta waraka to shi ma ciwon kai ya warke ita ma ta warke ba amma ga wancan ya sha maganin ya warke wancan in zai shanye kamfanin ba zai warke a hitinan asali shi maganin ba shi ne waraka ba musabbabi waraka sai Allah ya sai Allah ya yarda kisa a bakon sosul fadiri yake cewa ma ya Allahu lin-nasi min rahmatin fala duk irin abin da Allah ya yi mutane buɗi na wata rahama da Allah subhanahu wata'ala yake nufi mutane su samu wannan rahamar to kalamun suka laha ba wanda ya isa rike wannan rahamar da Allah subhanahu wata'ala ya nufa mu ya tsinfaki mutane da ita sai kuma yace wa mayin sik abin da ya rike na rahamar na alkhairi bai nufin mutane su samu ba yace falamun suka lahu min ba'd ka hau sama ka fado ba wanda ya isa ya baka abin da Allah bai baka isa annabi sallallahu alaihi wasallama in yana alqanutu cikin kamun kafar da yake yi yakan ce Allahumma la mani alima a afaita wa la mu'tiya lima mana'ata Allah kai ne wanda la mani alima a afaita ba mai hana abin da ka bayar sannan kuma wa la mu'tiya lima mana'ata ba mai bada abin da ka hana kowa ya yarda in duniya duk gatan ka ne in Allah bai baka ba ba zai yiwu ba ko an yi kokarin yi ma sai abin ya ta saboda Allah bai yi ba wani shi kuma ba gatan kuma an yi yaro ya yi yaro kaga kenan daga Allah ne su gane huwa ta'ala to a wannan ka'ida in ka yadda shine in ya bayar ya bayar in ya hana ya hana kuma a nan ita wannan ka'idar karatun mu ne ka yadda in ya dora maka cutar kuma ba mai yayi maka sai to zaka kambinka ko layar ka ko layyanka ko gurinka zuwa innan ba su da amfani yawwa abinda zai maka amfani in shari'a ta ce ku yi abu kaza don magani to shi ma musabbabi ne yanzu mun yi misali ba lalle bane a magani da yawa wani yawa wani in kwada shi ne wa raka da kowa ma in sha sai warki yawa to da wannan shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo sabai suka ce mu muna fa da addu'o'in mu da tofa mu da muke a jahiliya ya matsayin su yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'radu alayya riqaqu a'radu alayya riqaqu ku bujiro min da yadda kuke addu'o'in ku na jahiliya ko ma wa kuke kira sheda ne ko aljani ku bai bujiro min yadda kuke suka fara yi masa muna kaza muna kaza sai kawai ya tsayar da su sai ba su ka'ida mujmala yace la ba'asa fi ruqa bi ruqa ma lam takun shirka yace ba laifi ku je ku yi tofi ku yi addu'a mutakar babu shirka a cikin haka an ba su ka'ida kawai sai ba ka inda kai ka yi wata addu'a ko wani abu da suka ruba ga babu shirka a ciki Allah ake kira kalmomi ne da Allah madaukakin sarki ya yarda da su na yabansa ko na roƙonsa in ko ba haka ba to kaga jana akwai shirka to sai ka tsallake to daga kaidar ce mujmala la ba asali ruqa ma lam taku shirka babu laifi mutane su yi roƙo ko su yi addu'a mutukar dai babu shirka a ciki to shi yasa malam ya kafa dalilin sa cewa ba za a daura wadancan abubuwa ba dan Allah ya ce wa in yamsaka Allahu bi dhurrin in Allah ya nufin ka da wata cuta ba bala kashifa lahu illa huwa ba ne yi maka wannan cutar idan ba shi ba wannan a cikin suratul an ne ayoyin sun fara tun daga rarrashin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan aya ta goma daga aya ta 10 abinda ake cewa rarrashi wata ka'ida ce da malamai suke cewa alfitnatu idza amat Kafat wai fitina idan ta gane kowa da kowa ta fitar in gidansa ba yi abinci ba gidan wancan ba yi ba gidan wancan ba yi ba kowa ya fito shi kai ni ba ba ba ta kai wannan ma ce ba ta da kai sai ka ta fito shi da ba gidanka bane kawai amma kai ka fito gidan can ka baro bayar da suke nan ka fito ka kowa yana fitowa da plan da abin nan daga gidansa ya za ka ji kamar kai aka aka tsana yake ka fito da kirin ciwon kai kwana da yawa ka zo ka samu mutane a zaune ba mun ganka ba kwana da ai ciwon kai ne sun ci karancin nan tunda na shiga gida sai yanzu zai iya fitowa wanda kake ba labari wani ta ta karama kai ka iya tafiya ni yanzu ban iya tashi daga nan ba saboda ciwon sa ya zaka ji naka ya fi sauki to kaida ta ce ta alfitnatu idza amat kaffat ita fitna idan ta game kowa da kowa ta fi sauki to irin wannan ne idan Allah yana so ya rarrashi annabinsa akan cutarwar da ake masa sai ya ba shi ishara da annabawan baya abin da ya same su shine suke kiransa tasliya to shine ana Allah ce daga aya ta goma kafin wannan da muka karanta a sosul al'ani Allah ce wala qad tuhubi'a bi rusulin min qablika wanda izgilin da koyan sha suke maka da fitilin da suke maka da makircin da suke maka kun san makircin su ga da Allah ya jinjina wa makircin ya ce wa kad makaru makarahum wa inda Allah makaruhum wa in kana makaruhum yatazula min ulki ba yace hakika sun yi makirci karshen makircin da za su iya akan annabi sallallahu alaihi wasallam haisu aradu qatalahu aw taqayidahu aw ikrajahu lokacin da suka yi niyyar su kashe shi ko su kama shi su daure ko su fitar shi daga makka tun a farkon musulunci sai Allah ce amma wa inda lahi makaru wannan abin da suke Allah yana gani yana kallon su amma dai kaka dauka makirtin na wasa ne sai Allah ya jinjina maka makirtin nauyin sa yace wa in kana makaruhum min minhu aljibal a da ibrahim yace ko da yake fa makirtin da sai kaka dauka na wasa ne ya kai a ce inda dutse makirtin ya samu ba dan adam bai kusar da shi amma saboda Allah ne alƙawarin kare manzansa ce wala ta nan muku allaha wa adihi rusula kada ku taba tsammani Allah zai saba alƙawarin da yau manzansa da shin nasa sa wannan fa wanda suka yi makirfin kenan a gaban annabi ga wuri ga waina ga shiga su suka nuna kafircin suka yi makircin ba su kai labari ba yanzu bare wani makaro ai ka gaya makara da naka makircin yauwa shi makararre ne yauwa na sha faɗa in yi wasa shi a alƙawarin zai tafi wutar inda wanda suka yi a abin nan gashi in Allah ya taimake shi ya tuba haka ya fi masa amma ba haka ba zai tafutar a dan baya dan da abin da zai yi an yi kafin sa an wuce gurin martaba annabi tana nan darajar annabi tana nan ila yawmul qiyamah abin da rage Allah ya ce wa ba'athu Allahu makaman mahmuda kawai ya tayar da shi wannan matsayin na a gani a yaba wanda ba mai shi a filal kiyama sai shi har annabawan da manzanni duk za a tafi kamun kafa ku je ku mana ceto annabawa hudu annabi ibrahim annabi musa annabi nuhu annabi isa alaihi salam duk kowa yake ta kansa yake a wannan ranar sai a rojan annabi sallallahu sallama ya ce ana laha ana laha yake da wannan dama nike da wannan dama saboda haka Allah bai tada shi makaman muhammuda an gama sallallahu alaihi wasallam to shi ne dai saboda wancan makincin na farko ba na wanda su ihun ki da jiyo ba kuma karo wanda su an wuce gurin shi annabi ya bar duniya ya gama aikinsa ya tafi to waɗancan masu makinsu na farko ne Allah yake rashin annabi da cewa la qad a ajrukum min qablika haƙiƙa an yi wa manzannin da suka zo kafin ka izgil amma sun sha da daɗi masu izgilin da suka tarar manzanni kafin annabin fa hafa bil ladina sakhiru minhum ma kanu yastahzi'un wai gani zaka yi littafin ka sai abinda wato suka yi da ya zo sharrin sai ya dawo kansu ya zama kaikai koma kan mashekiya fa haka bin lazina na sahazu take minu sai wato a sharrin ya dawo kansu din daga nan sai Allah ke aya ta 11 qul liman fis samawati wal ardi tambayassu ka cewa ke da mallakar abin da ke samai da kasai tambayassu kun ba su ce komai ba qulillah ke mutu na Allah amma sun yi shiru sun kasa faɗa qulillah ce musu na Allah taba ala nafsihi rahma taba ala nafsihi rahma Allah madaukakin sarki ya wajauta wa kansa jin kai amma ku sani la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba sai ya tara ku final qiyama babban birnin tarayya kowa sai ya zo sai eh, ba Abuja ba Abuja ba da yawa sun mutu ba su je ba wasu za su mutu ba su je ba kuma yan kasa ne a su zuwa abuja ba amma babban birnin tarayya kiyama kowa sai ya zo yau mai izin tuɓura zuna la ta kafa ninkon kafiya za a bujiro da ku daga cikin kabarbura ba wata mai kuya da ta isa ta kuya yau mai izin yadda bi ona daɗiya la'i wajala mutane za su bi mai kira a tarafi din ya hura kaho ba a gaba zai za su biyo shi za ba duniya ba ce gan roba ya saka a gaba karka gudu a a yanzu can baitul kudura ne kai za ka bi in an hura kaho yattabi'una da'iya Allah ce za ta mai kira kuma la'i wajala ba wanda ya sai wani nan ne mai laifi yake gudu saboda kai baka san gaibu ba nan ma ya gudu daga yan kaba ya koma da wani karanta ai ana jin ya dade baya garin nan shi yana jin ku wanda Allah ma yana kallon ku ba inda je yana kana amma filin alkiyama yattabi'una da'iya la'i wajala Allah ce wa khashi'atul aswati lirrahman la ta suma illa hamsa duk wani sauti hayaniya ga taro amma babu hayaniya kai makwacin kasuwar yan kaba ne shiga yan kaba da safe karfe shida karfe shida ta fara hayaniya ka ce kana san shiru na minti biyu za ka samu har yanzu nan ba za ka samu kai wani allama 24 hours ake ba ashirin a yan kaba amma filin alkiyama duk taron allah ce kuma la kashi atil aswati min rahman shiru la tasma'u illa hamsa in ka ji wani abu to karan tafiya ne mahashar kawai sauraka la yajma annakum Allah yake wallahi sai ya tara ku Allah zai ga ma magana kare ya rantsuwa ma kuma wa man asdaqu min Allah hadisa wa yafa Allah gaskiyar magana wa man asdaqu min Allah qila kuma yace la yajma annakum ga rantsuwa ga nunut tawkil duk ya hada akan magana daya ila yawmil qiyamah ta tashan la raiba fihi babu shakka wannan ranar wannan tashin wannan taruwar larai ba fi allazi na khasiru fahim la yu'minun ma wanda suka yi hasara ta kuma bisi ba ne allazi na khasiru wanda suka yi hasara fahim la yu'minun ba su yi imani ba da wannan yin walahu ma sakana fil wannan hari. nahari duk abin da ke wato ya yayin shiru a bayan ƙasa mai motsi ake so a ga da maran motsi wanda ma baka ganin sa baka jin motsin sa lahu ma sakana duk abin da yake bayan kasa billahi wannan cikin dare da yini na Allah ne wa huwa as-sami'u al-alim dan shi Allah din shine as-sami'u mai ji al-alimu masani irin sanin da ba irin naka ba irin sanin da ba irin na halittun sa ba shi a hasa bi kulli shay'in ilma ilmin sa ya kewaye kowa da komai shi ya alamu mati sirruna wa ma ulinun ya san abin da kuke asircewa a birnin zukatanku ya san abin da kuke fita fili ku bayyana saboda inna huwa alimun bi zati sudur shi mai sani ne da abin da yake cikin kirjin mai kirji tun kafin mai kirjin ya bayyana aya ta gaba yace qul a gairar lahi attakhidhu waliyan yanzu kuna so ku ce mun wani Allah zai rika a matsayin majibincin al'amarina attaki waliya in riki wani Allah a matsayin majibincin al'amari kamar yadda ya faɗa a farkon sutul arab alif lam mim sad kitabun unzila ilayka to wani irin littafi ne na musamman muka sauka maka alqur'ani amma fala yakun fi sadrika haral min ana rarrafin sa ma'anan kar ka samu kunci dangane da abin da ake maka kin yarda da alqur'ani bikin zura bihi wa zikra lil mu'minin an sauka maka alqur'ani dan kai gargadi ga dama wannan da suka ci din masu imani kuma ka cika bada tunatar da sun zikira da mu'mini yace ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka saukan muku daga wajen ubangiji ku shi dai alqur'ani wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bashi shi ku je ku dinta wasu al'amarin amma lakin kalilan ma tafakkarun kadan ma ba ku wa'azantuwa to nan ma sai ce ka gaya musu a gairar lahi a take zuwaniyan shin wani Allah zan rika majibinci wanda Allah nan fadin samawati wal ardi shine wanda ya kirkira halittar samai da kasai wa huwa yuqdimu wa la yub'amu shike ciyarwa shi kwake ce da shi subhanahu wa ta'ala qul kace da su inni umirtu an akuna awwala man aslama ni abinda aka umartan in zama ne farkon me kauya ko kuma wala takunan na minal mushrikin kuma ku biyo baya kada ku zama daga cikin mushrikai masu bawa wani Allah haƙƙin Allah masu daidaita wani Allah da Allah cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah wala ta kunan na minal mushrik kulka ce da su inni akafu in asaitu rabbi ni ina jin in na saba ma koran in na saba ubangiji na azaba yawmin azimin azabar wani yini wato wanda wannan yinin mai girma ne to daga nan ne sai Allah ya ce kulka ce man yus'a man yusrif ba kul man yusrif duk wanda aka kautar masa yau ma izin a wannan yinin da za Allah ya laji ma'annakun ɗinna wanda aka kautan masa azaba wannan ranar shi ba ɗan wuta ba ne to fa ƙadar rahima hakika Allah ya ji kansa wa zalika kuma a kautar da kai gabarin shiga wuta ran tashin alkiyama shine fawdul azmi ne rabo mai girma kamar yadda faɗa Ali Imran ce fa man biha anin nari wa ulqila jannata faqad faz duk wanda aka tseratar da shi gaba da shiga wuta a filin alkiyama kuma aka shigar da shi aljanna a gefen dama bayan an kautar da shi hagu sai Allah da kansa ya ji jina a matsayin ce faqad faz duk wanda aka ma wannan ya rabu Allah ya rabautar da mu annabi ya baka formula hanyar hanyar samun wannan matsayin hadisi yace duk wanda yake so an yi zaha zaha anin nari a nesantar da shi gabarin shiga wuta wa an yudkhila jannata a shigar da shi aljanna ya yace kiyaye da abu biyu fal tadruhu maniyatu to mutuwarsa ta same shi wa huwa mu'minun billahi wal yawmil akhir yana mai imani da Allah da ranar lahira ɗaya kenan abu na biyu yake wa mutane irin abin da yake so a yi masa la yumina adukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi saboda kana da yake duk wanda yake so ya je a masa wannan a ce ba wuta ba aljanna ba hagu ba dama to mutuwar ta same shi yana da imani da Allah da ranar lahira sannan yake wa mutane irin abin da yake so a yi masa duk wanda ya wannan annabi ya shi masa za a ce ba wuta ba aljanna in ya tafi to da ka sai a dage dan na san da kamar wuya sun ce gurguwa da auren nesa to kamar yadda Allah ya ce wanda aka masa wannan faqad faza ali imrana nan ma yake duk wanda aka kautar da shi a wannan yinin daga azaba to hakika Allah ya ji kansa wa zalikal fawzul mubin wannan kuma shine rabo bayyananne a maka haka a cikin alkiyama to daga nan ne a cikin littafin mu sai malam ya tsora ya ɗora da aya ta 17 mun faro tun daga ta goma ya ce wa in yamsaka Allahu bi dhurrin in Allah su wata ala ya shafe ka da wata cutuwa ka shifa lahu illahu sai hadisi an huzaifata radiyallahu anhu mun faɗi fara lahu zai na kwanaki shi ne sahibu sirri shi abinda Allah ya masa faiwa da shi sirri in dai sirrin annabi ne to zai bane wannan kuma babun da eh muka ce har da ya bar duniya sai na Umar in wani mutu baya zuwa sallah kan gawarsa sai ya ga Husayfa ya ji ya tabbatar wannan kilin ba munafiki bane saboda annabi ya sanar da shi suna yan munafikai shi Husayfa shine sahibul sirri hmm. har ma muka ce shi kansa Umar din yana cewa Husayfa yana cewa to Allah annabi ba ya ce shi wanda ya lissafa ma bana ciki hasha lillah kajin da ba alamun ciwo kai kamar sai na umar ya ki dace wa zai ba bana su zai ta ce maka baka kuma karo ne sake tambaya a karfe kofar saboda haka to zai faɗin na yake cewa annahu ra'a rajulan shi ya ga wani mutum fi yadihi khaydun an daura masa zare a hannu ko ka ce da kambu a dantsansa wannan da aka daura masa shi nasa minal al-umma na daga mushashara ne zazzabi ne ya damu mutane sai ake daura mutane faka hu, da shi hu zai ya gani aljin wancan sai ya cire wannan ya kama ya cire tsaron da aka rataya masa maganin da zafi watala ya karanta masa kaular lahi ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki wa ma yi uminu aksarahum billahi illa wa hum mushriku Allah ya ce dama yawancin mutane ba sa imani da Allah kuma sun da suna shirka kaga sahabi ne ya cire kuma ya karanta wannan ayar a bisa dalilin cire wanda ya masa ya gan shi an tsata ya masa zare wai maganin zazzabi ya kama ya cire yace Allah ya ce ma aka akatharuhum billahi mafi yawan mutane ba sa imani da Allah illa wa hum mushrikun fa sai sun da suna shirka wannan ayatu na suratul yusuf da uzai kai karanta ta radiyallahu anhu aya ta 106 hadisin wannan yana cikin sayo sahihi ne rawahu ibn abi hatim ibn abi hatim ne rawaito shi sai tambaya ta gaba hal su tu'allaqu alkarazata walwada'ata Wani nahawha min al'ayn shin za a iya rataya a nemi wani yanki wani tsumma ko wani wuri da wasu makamantar abubuwan da ake ratayawa don neman kariya ko don neman magani min al'aini don kambun baka a yi wannan saboda tsoron kambun baka sai maganin baki ne aka ba shi kicciya maganin baki ne shine kan baka ya a a sa masa maganin baki jawabun sai malam yace ce tu allahu kuma kuma wa ba za a rataya su ba min ain dan tsoron kambun baka liƙaunin lahi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukacin sarki waccan dai ayance ce wa in yin Allahu bi dhurrin in Allah ya fashafe ka da wata cutuwa ko ya nufin ta zo wala kashi falahu illa ba ne yayi maka in ba shi ba to ma magani ɗayan biyu ne ko kafi kafin ya sauka ko ya sauka ya ije maganin ya kawar da abin da ya sauka to da abin da yake daga wajen Allah ne kuma to sai da abin da jari'a ta ce ma ta yadda kai amfani da shi ta gargakafi addinin musulunci annabi ya karantar da mu abubuwa da yawa na addu'o'in sa tabbatattu a sunnar misali ya ce duk wanda ya waye gari yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir sauri da safi sauri da yamma annabi yace yayi abin da ba wanda ya abin da ya a wannan yin daidai wanda ya faɗa sama da yadda ya faɗa amma an kai ɗari da zama ɗari da ma annabi ce kai abin da ba wanda ya abin da ke sai dai wanda ya faɗa saboda yadda ka faɗa sannan kuma sai ya ce kai da kuma aljani kun yi sallama su ba garga ta fiye damu ba a hadisi ya ce ikra'u zaharawan ku karanta waɗannan furanni guda biyu da ayatul kusur da bakara ya ce ikra'u suratul bakara karanta suratul bakara domin la yastati'u al-batala yan sihiri ba sa karanta suratul baqara ba sa santa ba sa iya karanta gidan da ake karanta suratul baqara aljanu ba sa zawo bisa an kai sabon gida a karanta suratul baqara ko ko na daki a ba karanta suratul baqara an aljanu suna damun ka a nace karanta suratul baqara ko sa kasafin karanta suratul baqara mutakar an kiyaye da wasu sharafar to matsala abinda ake shi Allah wayo ake masa ko sha'ar wayo ake masa baka kiyaye da abinda kake ka kiyaye ba amma ka nace suratul baqara irin wannan ne aka je aka sa mu mara lafiyar shotul bakara irin bi kun yayan nan ne la sallawa la salati kuma shi dan yaje kama ta kullun tana tafiya kasiyatin ariyatin to da ka aljani ya shiga jikin kuma sanan ne aka kirawo mai tsiya aka zo an san Allah yace ake sa suratul baqara a daki aka je aka sa suratul baqara lokacin din nan na tab ne wanda ake zarowa yawa aka zo aka tanda sun gare kaf kasa sun watsa mata aka san kifa mata mai da a shi kaga kai ma sai kayi yi iya naka kokarin don shi don haka ne kowa har ne ma yaje ka zo da matsala gidansa Ka ga raba shi da aljanna ha ai imanin ka ne, imanin mai fadar ai ya kai yadda da Allah ya kake bin Allah ai da wannan da zai tasiri ibn taymiya wannan rukiyar da suke zuwa an kama kan mutum sai an yi waye ibn taymiya aka zo aljanni ya samu wani mutum in ya je mutum salihi ne sai ake ku dauka karbi za ku kai ku sai aljanna ya tafi takalmin da yake aika ce ku ce mai wannan takalmin ya ce ka fita ko aljanin ya fita kaga imanin mai fadar da imanin wanda aljanin ya kama aljanin ya kama shi da imanin sa ibtila'i ne wani, shike na an jarabe shi amma an ba imani babu aiki ai dai a yi ta abin nan din abin baya tasiri na saboda haka wa qawlihi da fadin sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake man allaka tamimatan faqad asharaka duk wanda ya rataye ya yi shirka tauba wani malami da ba bada misali yace idan ka ba dan kasuwa layar kasuwa ya da ba da layar kasuwa sai karfare ke yanzu ma ba na aka yi ba dai wata dai Allah ya fuskar da su ya fito yau ya ciniki gobe ya fito yau ya ciniki a rana ta uku in yaro awa ɗaya awa biyu ba ciniki mai retinu Allah ko layinsa layinsa wala Allah ma ya shafa a jihunsa ko bai fito da ita ba <laughs> ko bai fito da ita ba to kaga kenan da mai ya dogara kaga imani ya kau wa ala fatawakkalu in kuntum mu'minin da Allah za ku dogara in har imani kuke yi da shi imani da samu da rashi duk na Allah ne kuma samun jarabawa ne rashin jarabawa ne ciniki jarabawa ne rasa ciniki jarabawa ne kamar yadda riba jarabawa ce faduwa jarabawa ce to kuma wannan shine sunnar Allah akan kowa ba wanda ya ware yace kai imanin sa ba jaraba shi ba a wani lokacin imanin ma yake sa a jaraba kana a gane imanin na gaskiya ne ka'idar rayuwa Allah ta Allah zai khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa dan ya jarraba ku yace a hasiban nasu dangane da masu imani su tasu mata musamman ce jarabawa yanzu mutane tsammani tsammani suke a farkon sosai an kabuci yace yi sura ko a kyale su an ya kolo amanna ce sun yi imani amma wa hum la yaftununa ba za a jaraba su ba sai kullun kai ka je kasuwa ka yi ciniki ba ran da ka samu jaraba a kai kullun riba riba ba ran da ka samu asara sai kuma dan gatan ina ne idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai je yaƙi uhudu a fasa masa goshi a karya masa rubaiya a rotsa masa fuska kuma kai dan gidan waye da Allah ba zai jarraba ka ba imani kake ta maka da shi ga khairu khalqillahi ajma'in abin da ya same shi an zo yakin uhudu ya ajiru mat ma'ana gwanayen harbi mutum hamsin ya ce ku hau wannan dutsen dutsen uhudu kenan ya ce ko mun yi nasara ko an yi nasara a kanmu ko dai abin da na sa ku ku, nan inda ku da kawai ku tsare ni sallallahu alaihi wasallam sauran sahabbai aka ja taliya aka saba aka fara yaki an ba wannan assignment na tsara dutse ana fara yaki sai nasara ta karkata ga musulmai sai kafirai suka fara gudu har suna makaman makamansu har musulmai suka fara daukan gari saboda wata kaddara wani tudu wani gangare san da aka ce ko mun yi nasara ko an yi nasara a kan mukar kusa kawai da suka gana tsantar ganima sai aka suka gaya kansa ai yaki ya kare ba za su iya saukowa su bace ganima almalu kenan dukiya kenan yanzu na haɗa ta zaka kai ka a eh, ai suke sunniyar almalu malan ni kasarata mailin nufusu ilaiha wai an kira dukiya da almalu a yi kasalin malu da alarun karkata ne mala ya milu mailan mala ya karkace milan na kirista mailan karkata to yanzu za ka ce mata almalu ne za ka ce mata almalu li kasarata mailin nufusu ilaiha saboda yawan karkatan zukata zuwa ga dukiya inda yake ba zai je ba da Allah ya rantsa sai kana yi kafara in ya ji kudi ta yanzu ya yi kafara in ya je dawo ka gani yanzu za ku yi za ku same shi a kuce kwana biyu ba zuwa koyi amma inda za ka zo ka same ka ce kai sai wanda rabin ka ya shigo mutumin ka ya zo a kan ka dan kamar kai din nan inda ku gamu da shi yau sai wata dubu ɗari biyar ba za ka rasa ba cikin kuɗi yake kuma kyauta yake yayin ba sa abu shi da wani kwana biyun da suka ka shi labari sai za ka same shi a can yarin ka zuwa amma da kwana biyu da fito ba amma yanzu da ji labarin dukiya fa ya riga kowa zuwa to ita an kira ta almalu ne da li kasrati mailin nufusi ilaiha saboda yawan karkatar zukata zuwa ga dukiya abin da ce ba za ka yi ba sai dukiya da za ka yi maka gwari gwari ai mai gaskiya ne ya magana ɗaya yake ai dattijan sai auren yarsa ya taso ya riga ya ba wani sun wani kewayo su zo da rabin ɗin irin waɗannan ya yi ruwan kuɗi a ƙarshe ga kuma an canja lissafi to ai dukiyar ke ya sa wani mai hikima ce ra'aitun nasa kadumalu malu man inda hu malu ita na ga mutane sun karkata zuwa ga mai dukiya amma wa malla inda hu malu fa anhu nasa malu. wanda bai da dukiya mutane sun karkace sun bai ita ra'aitun nasa kadu zahabu na ga mutane sun tafi ila inda hu zahabu zuwa ga wanda yake da dala amma la inda hu zahab wanda ba shi da dinare ba an nasa sa zahab, zahabu mutane sun da sun bai ayatun nasa man fawdu naga mutane sun kwarara kowa yayi kan ila man inda hu dubba zuwa ga wanda yake da azurfa yake da naira amma la inda hu dubba shi ku ba an nasa man fawdu mutane sun da sun bai to haka take yanzu nan za ta kai wato tabaru saboda suka ga an fara daukan ganima kawai su masu suka suka fara daukan ganima to a rundunar kafirai daidai lokacin akwai jin bin walid bin musulunta ba lokacin rabi Allah ta'ala shi kuma kun san masarin yaƙi ne da matan a jahiliya ya san wani strategy ya sa annabi ya sa a tsare dutsen to da ya ga an sauke dutsen kuma su an kora su da ya gero da wata bajaniyar su ta arna da suka dawo suka kewayo yanzu ya kwan musulmai suke yanzu an sasa fashe ɗari ke biyo da mujiya ta kai wasu sabon suna wuce shi ne annaba an fasa masa goshi an karya masa haƙori an rotsa masa fuska da kuma sabai suna gudu ta kai su yana anan na ila kazib ko ana bin abdul musallari anan na ila kazib ko ana bin abdul musalladi ina dai annabin ba ƙarya ne, kuma ni ne dai ɗan gidan abdul musallari sannan wasu suka tsaya don za a yi wa annaba haka jarabawar rayuwa ta samu annabi kowa ma kashin jarabawar rayuwa kawai gwargwadon imaninka gwargwadon jaraba da za ka gamu da ita don mai imanin cikakke ma ya fi samun jaraba domin abin da annabi ya ce a jisun turmuzi a turmuzi ya maka babin a shaddun nasi bala annabi ya ce a shaddun nasi bala al'anbiyawu a cikin mutane wani suka fi shan tsananin wahalar rayuwa jarabawar rayuwa bala'in rayuwa sai annabi sai al'anbiya su ne annabawa sun fi kowa shan wahalar rayuwa sai sun malamsan amsar sannan wanda suka biyo bayan annabawa da kwatanta irin aikin annabawa mana gwagwaran yadda kake so a yi daidai a cikin al'umma ko a gidanka ne gwagwaran ɓacin rai da zai sami ka na wannan jarabawa to za ka sun mal'amsal fal'amsal annaba sun fi kwashen wahala su ne wanda wani mammin man kutila wani aka kashe bayan da aka sa zarto aka raba shi biyu rana ɗaya ba banu isra'ila sun kashe annabi sama da ɗari shi sa allah maɗaukakin sarki a sautin furkan da yake rarrashin annabi irin wannan tasliya ɗin da muka faɗa yake ce masa wa ka kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin wa ka kafa bi rabbika hadiyan wa nasira wa kazalika kamar da quraishawan nan suke maka ba farau bane ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin haka muka sanya ma kowane annabi makiya daga cikin mutanen da ba sa so a bashi laifin amma Allah ce waka fabi rabbika hadiyan wa nasira ubangijinka ya kai mai shigarwa ga wanda Allah ya masa gamda tari kai dai ikira wa nasira ubangijinka ya kai mai taimako ga wanda zai taimaki addinin ya ayyuhal ladina amanu in yan surku ya kuma su imani kun ku tsaya tsayin daka ba ma addinin Allah gudun ma wato yansurkum Allah zai taimake ku Wai wa a fadamakun zai tabbatar da ku akan digadigan ku yace amma wannan ne kafaru fa ta'atallahum wa adalla amalahum wanda sai kafirai tabewa tasgaro ya tabbata a kansu kuma ayyukansu wato sun lalace lalacin ayyuka gari suraka ya ce wanda ya sanya tanima wato laya faqad asharaka yayi shirka shi ma wannan hadisin yace sahihi ne rawahu ahmad imamu ahmad ne ya rawaito wato wannan hadisi sannan sai ke cewa a magana a kan attanima alkazaratu alkarazatu alwada atu ta'allaku min al'ayni wal kuma shine wani tsumma da ake nannadawa ko wata laya da ake rufawa ko wani wuri wanda ake samu shine wada a lata ya shi saboda tsoron wato kambun baka ko kuma mashashara ta zazzabi ake sa shi wa qaulihi sallallahu alaihi wa sallam da kuma faɗin manzon Allah daraja da amincin Allah ta tabbata a gare shi da yan gidansa a wani hadisin da yake cewa inna ruqa haqiqa tofi wata ma'ima jam'i na tanima din kan layu kenan sune tama'i da layu wa tawillata da tofi wanda za a kira sunan wani Allah ba Allah ba suna da irin wannan a da har a yanzu a kowar za ka ji gana wani ya kasa a yaƙi ne ya waye waye karanta shi in ka tambaye shi ma ya fassara maka me yake faɗa bai sani ba shi yasa yana da cikin mashiyar dan addu'a ka san me kake faɗa domin kakka je roƙon Allah ka zagi Allah ko ka je roƙon Allah ka yi shirka da Allah to shi ne tawilla irin faɗin harufan ma da ba a san ma'anar su ba to kaga sai ka je ka yi ta zagi ko ka yi ta shirka ba ka ba kamar mai wakar indiya lalla ana ta yaban gunki shi ma ya koya yanayi ga ya bai sani ba yanayi shirka to zaka ina roƙa hakika tofi wata ma'i da layi wa tawillata da tawilla abinda mace za ta idan ta sihirce namiji ko namiji ya idan ya sihirce mace ai ba ta san kuma yana sosai ta so shi amma ya kamata a ce da ne ake wannan yanzu da sun cika gari ai ba in karasa wannan za ka samu wata yauwa amma da zai ce kaje ka ɗauko ƙasar kasuwa yayin saboda yawan mutane ba ni ka ɗauko ƙasar masallaci ka dauko ta ina ne sai ka zo sai a rubuta wa alaƙaitu alaika muhabbatan miji akan muhabbatan din sai a buɗe to ka kadan koya wani bayan tsaya ne eh. <laughs> shi ne karaje jaran jira a rasa ido karaje ba abin nan a yi to haka dai ake yi irin wani ba shi da tawilla abinda namiji zai dan ya jawo san mace ko mace ta yi don ta jawo san namiji to shirku shirka ne yadda za a yi ka jawo sano ka jawo so a shar'ance so a shar'ance ne ta ce tana son ka dan kawai kai ka mata dogo take so ta same ka gajere take so ta same ka kaura take so ko siri kawai dai saboda wani tsari nata ko kuma addini ka mai addini take so kuma sai hada da kwalatin da ta take so kaga ta ta abin kai ma haka bayan wannan in jan hankali ne sai annabi ce ta hadu ta habu ku yi kyauta ku samu soyayya in kai marwaci ne aka fi da kyauta a wajen mutum kashe ka zai eh. kuma ma amma kana da kyautar in baka sanya ake ba in baka iya zance ba to sai aka ce ka ko kuma baka san me suka fito ba yanzu kai yanzu ka ga mai agwalin aika jirin kayan yara ne inda kana da kai abalma kana kira gidanka da ba kai da za a da in abin da kake dan da biyu da wani abin da kake gani dan naira ashirin naira ɗari biyu ne karkare na masa masu neman yin yan mata na aure ai da wani hiska ka su baro sai ka zo kawai ba da zance kana kafafa da naira ne ya bukatun ki ta ɗau dubu goma ka ba ta kame inda zama da yar alawa guda biyu uku wata ta musamman daga wani abin nan da ya ratsa ya siyo mata supermarket yanzu nan zai gama da to alayi halin da ya kawai ina faɗin wani ne kai ne gida ka san abin da zai haɗa alaƙar ka da danƙon zumuntanka da iyalanka su mata ta sai wani abu san abin tsaye ya tasiri a wajen su mu kuma wani yawanci ba ma ganewa to Allah ya dace da to haka wannan hadisin shi ma ke sahihi ne rawahu Ahmad wa Abu Dauda da Abu Dauda ana abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu daga Abdullahi dan Mas'ud Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda sai ma shi ma anan ya ce yace arruqa abinda ake cewa ruƙa al-awrad allati fiha al-faz shirkiyya sune wuridin da a cikinsu akwai lafazi na shirka a baka take wuridin da akwai lafazi na shirka bayan zaman za a zaunar da mutum ya yake tai har aljanni ya je faɗo ya tsora tashi kuma sai ya hauka shi yana wuri rai shine al-faz shirkiyya kalisti anati bi ghairillah kamar neman taimako da wani Allah kaga ba aljani ake kira ba kenan wani Allah a tawilla abin da ke cewa tawilla shay'un yaktubuhu ad-dujjalina wani abubuwa ne da dujjalai wato masu fatar da mutane in sun je wajen su ɗan dogon nan da bokayen nan suke rubuta su ga mataye wa ibaratun an huruful muqatta'a wato wasu harufa ne wanda ba za su iya fassaruwa ba wa bi midadin khasun kuma ana rubuta su ne da wata tawada ta musamman ita tawadar baban kamar wanda ake rubutu da ita a ta musamman hu bi adiyati shirkiya ta hada da wannan addu'o'i na shirka to wannan shine wato tawilla ta ji mata aikewa shine da abinda masanati dan ta na miji ko namiji da yake sihirce shi duwai na abubuwa shirka ne wannan shine karshen karatun mu ne yau abinda muka karanta ne da muka fassara da cewa ce daga Allah abinda ne muka kuskure kasawa ce daga gare ni sallallahu alaihi wa sallam ala man taraka alqur'ana min al-hakim alim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lokacin kiran sallah to kiran sallah sauran minti to inda mu suke da su inda mun dore kan gaba alaikas wani a shi da ya ke zuwa wajen su a ba su wani mallaka hmm. na yi na su dai wani abokin a rama wata wani abokin hmm. sai ka ga ko masu haka sai ta biyu hmm. a ba ta da wata kuma ma akwai arne ma a gaba na ya an ba da na ya an ba da na ya wani abu shi ne ma da yin da wani na ke tambayar da wannan aiwa mutum da kuma wannan ƙur'ani ne kawai da kuma

to kaga kan ku lakanta alqur'ani kuma shiga da alqur'ani banda ki kaddara mata alqur'ani shi ba wasu abubuwa aka hada musu ba na gina shirka bare kuma in ta shirka ce dama kaga ba mu san wani eh amma dai wannan ba zai dauke mu da kanka sai mun dawo kanka kai da me kai ka wajen wancan mutum na zauna a nan daga tsaye a da a nan nake sana'a mhm. wajen sana'a muna da nan da E, ba saban haka ba da shi dalilin da ya kai ka wajensa yadda ka yi da shi ko kuwa a sha yanzu ya a ka ne kai ka gaskiya dai akwai gangaci a harkar taka domin annabi ya ce man ataka hinan aw arrafa fasaddaqahu bima yaqulu faqad kazzaba bima unzila ala muhammad wanda ya ji wa kahin ko ka au'ar arrafan ko mai buga kasa kuma ya gaskata cikin abin da ya gafara ya gaya maka ya tafi ya gafarta abin da aka saukan muku qur'ani aka ce wanda ya je shi kuma ya faɗa bai yadda ba to shi kuma sallafa na arba'in ba punishment mai tsinta bai da sallafa na arba'in ba zai ce kuma bala in ke sallah ta kwana da in nayi ma babu a'a zai yi ne ya sauke wajibi amma ba ladan in ka ki sallah ai ka kafirta ne da sai fara ne ke tsakanin mu da ku sallah in kun bi sallah kun kafirta to nan dole irin wannan yan uwa na kare saboda sauran mutane ka'idar addini wala ta fa'ala fi'lan hatta ta hukum Allah fi har ka yadda ka aikata wani aiki sai ka san hukuncin Allah an ce maka wannan ko ne baka labari malami ne domin duka malamai ake sha da bokan da shi dan duban sai a ce wani malami ya iya aiki da ka ji wannan terminology din wannan usulubun to karka yadda in ba sa'a ba za a kai ka a don ko an yi irin wannan kaji ya faɗa baka da mutane ya kai ka fara arba'in za ka bukar da sallah to za ka shi ta wala ta fa'ala shi ilan kan mutum ya aika hmm. ma biyun kaga kamar a cikin za a taimaka wa kuma zai tarautar da ta kai mutum suna taimakawa da ke haka da ko da haka a wani makaranci makaranci zai rika da mutane da zai da kuɗi a yanzu hmm. da na dawo a da kuma maganin kuma da zai wajen da kuɗi hmm. don aiwa a ɗan gobe da kuɗi a ɗan gobe sai zan dawo sai an sai irin makaranta a cikin su wannan neman addu'a in kai yi ma da fara shiga wasu wanda ya ce su ba ba a yi dama ke zuwa ne da salati eh ko ka roki Allah duk amma wannan ba eh Mm. wallahi gara karkai dan ya fi maka abu nan ka daji dama rayuwa jarabawa ce kuma yanzu ka zuga annabi ma a yakin gudu an jarabawa kaga dai karshe ke kaga waye ba zai shiga jarabawa rayuwa kuma sannan annabi ya ce ajaban li amrul mu'min a hadisi yace abin mamakin al'amarin mu'min yace wa amruhu kulluhu khair shi mu'mini gaba daya al'amarin sa alkhairi yace in asabatu sarra in ya samu abin da yake so shakara sai yayi godiya sai Allah ya masa tsari idan in ya samu an abin da baya so ya same shi irin wannan jarabawar Tabara sai ya hakuri sai Allah ya ba shi ladan hakuri sai annabi ya ce rayuwar mumini ba ta tanzaro kuma ba mai wannan kuma ba mumini to haka idan Allah ya jarabe ka da wani abu sai ka sa Allah ta hakan ya fa alkai ba ka san me zai baka nan gaba ba akwai abubuwan da ya baka ai ba shawara ne da kai ba to yanzu da ya kwace fa kuma san duk inda mutane suke ta ai ana wahalar rayuwa duk me ce ana wahalar rayuwa in ka tambaye shi da da yanzu haka haka yake da ko da yanzu wanda ya kira ya shi abin da yake da shi ba shi da shi ana to dan adam ne baya aure abubuwa to ala'ayi halin sai a cikin irin waɗannan abubuwa da kawai abu ya same ka akwai mataki na shari'a gwargwaron yadda shari'a ta da mai saba shari'a ba ka bi an abin bai yi ba kawai ka bar wa Allah insha Allah Allah ya gani ka iya iya warka shi kullum kai hakuri don samun lada za ka samu lada wajen Allah kuma ka san sakamakon da Allah zai maka kullum muka ba da misali da wancan matar fanta ne ya mutu lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ta kafarin a gaba an binne shi sai ta bar kafarin alisar suna mai bai sami da ta ya amatan lakin gabaiwar Allah istidiri wa hatafi ki haƙuri, ki nemi ladan rashin tsanki a wajen Allah ya fi miki wannan kukan da dan ba zai dawo ba to lokacin ita ba ta san waye ki masa magana ba dan da ta san shine kuma abin da ta gaya masa kai da ta yi Dama jama'a bin su su daga ta kalle ta ilaika ni ka san in gwaba magana ne su yayin eh, kana son tiktok ko a gidanka ne samu su idan in tana jin tsoron mali fiye duka amma dai ba duka ka fiya ba yanzu nan kana ka kana kaiwa aya za ta dora maka to da ka annabi yana ga magana ta kalli sai ilaika anni ta suka ban guri innaka lam tusib bi masibati dan musibar ta samu ba kai ta samu ba san waye ba shi kuma annabi ka'ida ta taburin liman azara ufun liman jafa mai haƙurin wanda ya cutar da shi mai tausayin wanda ya jafa in sallallahu alaihi wasallam kawai ya rabu da ita ya wuce ita da kanta bayan tayin tare zaman kabarin ta bar kabarin bai ta ba za ta kwana a nan ba da kuma kuma wata ana magana shi ta a lokacin ma ina da lajin kabarin wani mutum mai kama kaza mai kama kaza kada ce mai kama kaza mai kama kaza annabi alaihi ne shi kadai ne da duniya sallallahu alaihi wa sallam ya fi kowa bai da tsoye ko shi duhu ya yayi zuciyar kowa ta waye ga sifa mai ba da kai ga kyauta ba da wasallam to ga tana faɗar sifofin da aka kare ke da shekwa in ba rasulullahi ke gaba wannan maganar sa ranar kasan ta kira ruwa kuma ne sai ta fi gini zabi. ba ta tsaya ko ina ba ta gida annabi sallallahu alaihi wasallam tana zuwa ta ya rasulullahi na zo kuma na yi haƙuri annabi ta a kin zo dai amma a sabar inda ta da matalhula hmm. ai haƙuri yana nan abu yana samun ka sai ka istirja'i game da Allah da barinsa So dole da rayuwa jarabawa ce in abin da ya fi karfin ka ya zo kaddara ta riga ya fata ka rungumi kaddara Allah ya zai baka ladan haƙuri kuma tun ana duniya Allah ya canja maka da abin da ya fi sama da abin da ka rasa wannan shine wallahu ala ina ga ta a kira sallahu